ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin tara goma da tafsiri shida ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da ashirin da uku ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Har yanzu muna nan a cikin tafsirin Sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma wato Sura Surar Kogon Dutse. a jiya mun kwana akan aya ta saba'in da bakwai wato ƙisan malam da kuma ɗalibinsa alaihi masalatu wasala wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abu obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikiwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya ƙarƙashin ayar da muka karanto inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yuridu an yanqadha fa aqama qala law shi'ta lattakhadta alayhi ajra annabi Musa alayhi salatu wassalam yace da malaminsa, idan da ka so da ka riki ainihin ladan aiki wato tunda kaman sun sufurce ka ne da ya kamata a ce su baka ladan aiki anan ne muka kwana to ƙarƙashin wannan akwai wani hadisi da lokaci ya cin mana ajiya wanda yake mana bayanin wato nagarci duk sanda mutum ya kasance nagari to yakan samu taimakon Allah subhanahu wata'ala ta hanyoyin da shi bai ma su ba domin la yunadu ma inda Allah illa bi ta'atillah ba a samun abin da ke wurin Allah subhanahu wata'ala sai da bin Allah subhanahu wataala saboda ƙa'ida ce aljaza'ul jaza'ul ihsan illa al ihsan in aikin ka kyautatawa zaka ga halacci kuma zaka ga kyautatawa can kuma yake cewa man ya'mal su'an yujza bi duk mutumin da ya aikata mummuna to Allah subhanahu wataala zai sakanya masa da irin abin da ya aikata yana cewa can man ja'a bil hasanati falahu khairun minha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون don haka ba a samun abin الله سبحانه وتعالى Allah الله سبحانه وتعالى da bin Allah subhanahu wata'ala don haka ya tabbata a cikin muslim rahimahullah abu huraira radiyallahu an shine ya rawaito wannan hadisi hadisin zai tabbatar mana da ainihin wato karama domin a cikin alkur'ani mun karanto ayoyi da yawa sun tabbatar da karama ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab sannan mun buga misalai kaɗan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da wasu karamomi a hannunsu sakamakon bin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kyauta ce Allah yake badawa sai yu ba mamaki shi mai karama? shi ma bai san yana da ita ba sai dai mutane ne a waje za su tsinkaya su gane cewa wane yana da tabi'a iri kaza to wannan hadisin ya zo a cikin muslim rahimahullah abu huraira radiyallahu an shi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bada labarin wani mutum yace bainama rajulun bi falatin min al-ard a lokacin da wani mutum ke cikin farfajiya a cikin ƙasa yana cikin fili a cikin ƙasa ƙasar shi ta noma fasami a sautan fi sahaba sai ya ji sauti a cikin girgije hadisi ne yana cikin muslim rahimahullah ya ji sauti abinda sautin ke cewa iski hadiqata fulan shayar da gonan wani shayar da gonan wani ana baiwa girgijen umarni. fatanaha zalika sahab wannan girgijen sai ya koma gefe da yana tsaye ne sai ya koma gefe saboda kun san ba lalle bane dan hadari ya haɗu a nan ruwan ya sauka nan hadari na iya haduwa nan amma kuma inda aka tura shi daban don haka sai hadarin sai ya koma gefe fa afraga a hufe harra wannan girgijan sai ya zubar da ruwan shi a wata gona mai duwatsu fa iza sharja min tilka shirat sai ga magudanar ruwa wanda ke cikin wannan gonakin qad istaw'aba dhalika al-ma'a ya anshi dukkan ruwan nan ya cika magudanar ruwan da ke cikin wannan gona gaba daya ya cika a don haka sai ya ce fatatabba alma'a shi wanda ya ji wannan sautin sai ya dinga bin wannan hadari ya dinga bin wannan hadari fa idza rajulun qa'imun fi hadiqati sai ga wani mutum a tsaye a cikin gona gonar da ruwan ya sauka yana tsaye yuhawwilu maa bi mishati yana ƙoƙarin karkata akalan ruwan da abin aiki yana kokarin karkata shi misali kamar ka san idan ruwa na yawan damun ka misali ai kaga zaka sauka yi dabara in ya zo ka karkata akalan shi maimakon inda kila zai zuba maka ko ya dame ka sai ka karkata akalan shi wani wuri don haka yana kokarin karkata akalan shi faqat sai shi wannan mutum da ya dinga biyo wannan ruwa sai ya zo ya masa sallama bayan ya amsa sai ce ya abdallah ya kai bawan Allah masmuk don Allah ne sunanka yake tambayar mai gona kawala mai gona sai ce fulan ni sunana wani alismu alladhi sami'ahu fi sahaba wannan sunan da ya ji a cikin girgiji ana cewa shayar da gonan wani shayar da gonan wani sai ya ce sunana kaza kawala fa la sai shi mai gonan sai ya tambayi wannan bakwa ya abdallah ya kai bawan Allah lima sa'altani an ismi kai kuma don Allah mai yasa kake so ka san sunana har ka tambaye ni ni ban san ka ba baka san ni ba ban taba ganin ka ba baka taba gani na ba to me ya faru kake neman sanin sunana qala sai shi wannan bakon da yazo ya cimma mai gona sai ce inni sami'tu sauta ni na ji wani sauti ne fi sahaba a cikin wannan girgije fi sahabi alladhi hadha ma'u cikin wannan girgijen da wannan ne ruwan shi na biyo dama na ji ana cewa shayar da gonan wane shayar da gonan wane sunan da ka gaya min haka na ji ya ƙulu iska hadikata fulanin iski ta fulanin lismik shayar da gonan wane shayar da gonan wane ba ma tasna'u fiha to don Allah abin da ya kawo ni ina so in tambaye ka me kake yi a gonan nan har da ka samu wannan karamci ana fahimta irin wannan ya faru da Bilal ibn Rabah radiyallahu an kaga dai gashi mutum ne baki yadda tarihi ya nuna dan kasar Habasha na Ethiopia a nan Afrika amma ya samu matsayin da ba kowa ya samu cikin sahabbai ba radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da shi ya kai Bilal ni na ji karan takalman ka a cikin gidan aljanna kana jujjuyawa yadda kake so me kake aikatawa ka samu wannan matsayi sai ce to ya rasu lallahi ni ne abinda nake kawai babu alolar da zan yi sai na yi fila raka abi shine ne abinda na rike ba mamaki shi ne Allah subhanahu ta'ala ya bani karamci saboda wannan aiki to akwai aikin da zaka iya yi kaɗan sakamakonsa Allah subhanahu wata'ala ya so ka rama ya shigar da kai aljanna kuma akwai aikin da zaka iya rike shi kai a tunaninka abu ne kankani ya zama sanadin shigan ka wuta. yanzu misali abin da hausawa ke cewa karuwa ba ita bace mai zaman kanta to amma hadisi ya tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wata'ala ya taba yafe ma wata mai zaman kanta ta shiga aljanna me ta yi bayan ta je ta gama aikin da za ta yi sai ta zo a hanyar ta komawa gida sai ta cimma wani kare yana lallai, yana lasan ƙasa saboda tsananin kishi sai ta ce kai wannan kare ko inda zan shayar da shi ai kyauta ta sanya ɗaya daga cikin takalmanta ta dinga ɗibo ruwa a rijiya tana ba karen nan tana ba karen nan har sai da ya sha ya mata ishara da bindi na gode ya karkaɗa ya kama hanya ya tafi saboda wannan aiki Allah ya shigar da ita aljanna amma kaga in kai ne aka ce kai hukunci kai tsaye da ma tana da automatic ticket zuwa ina zuwa huta to amma gafarar ba ta ka bace kuma aljanna ba ta ka bace sannan karka manta ga wata mata can kuma ita ta shiga wuta ita lihirratin Habasata kyanwa ce ta ɗaure mage ita ba ta ci da kyan wannan ba ba ta bari kyan wannan ta yi rakitan abin ƙasa ba saboda wannan aiki ita kuma Allah subhanahu wa ta'ala shigar da ita wuta shi yasa hadisi yace la tahqiranna min minal ma'arufi shai'a komin ƙanƙantan aikin alkhairi karkare na shi a ba malamai sun karantar da mu wani mutum ba ya shiga aljanna arsal yake naga wani mutum ya taqallabu fil janna yana ta jujjuyawa cikin aljanna me yayi li shajaratin qata'aha kanat tu'di an-nas fi tariq bishiya ce take cutar da mutane ya kwaba rigansa ya dauki gasarinsa, babu wanda ya sa shi ya tsara bishiyan nan ya gyara ta ta yadda yake ba za ta sake cutar da mutane ba saboda wannan aikin da ba wanda ya sa shi amma saboda ya kare rayuwar mutane Allah subhanahu wataala ya masa bishara da aljanna to har kullum kai kar ka zama mai korafi kai baka iya gyarawa sai dai korafi ba a yi kaza ba dan me ba kaza dan me ya zama kaza a'a ka gyara sannan sai ka ci to ga abin da ya kamata yi so sabai haka suke mu sabanin mun goge wurin korafi da bita da kulli da abubuwa daban-daban amma fa in an aikin zai taso ba za ka same mu ba to ba haka ya kamata ya zama ba mu koma kan karatu sai ya ce don Allah mai kake aikatawa har da ka samu wannan matsayi na ji ana kiranka daga sama a cikin girgije sai ya ce ama idan qulta haza to tunda ka nemi ka ji zan gaya maka don ba mamaki kana so ne kai koyi kai ma Allah ya kai ka wannan ka matsayi ni dai abin da na sani ba wani aiki nake ba kaga gonan nan yace na ganta yace fa inni anzuru ila ma yakhruju minha ina duban abin da gonan nan take fitarwa na abinci fa atasaddaqu bi thuluthi sai in kasa gida uku sai in dauki kaso daya sai in bada sadaka kaga saura kaso nawa kenan wa akulu ana wa iyali sulusa da ni da iyalaina sai mu ci kaso ɗayan ukun kuma saura kaso nawa kenan sai ce wa aruddu fiha sulusa ɗayan kuma sai in sake maida shi cikin gona da shi zan yi amfani wurin gyara da kuma siyan taki irin nasu na wancan lokaci kaji abin da nake ke nake karka ƙara karkare amma kuma kar ku manta ba ga masu gona ba Allah ya ba mu labarin shi mahaifinsu kafin su gaji gonan shi ma irin wannan aikin yake yana ciyar da masakai ya ba talakawa ya yi kaza ya yayi kaza amma da suka zo wadrib lahum masalan ashabal karya iz a al mursalun a ba nan nake so in ce ba ashabul jannati iz aqsamu la yasrimunha musbihin wala yastafu suka ce kai aikin nan da babai ke na lada ba za mu iya ba kawai ya tara mutane dinga ci da su kawai ba za mu iya ba ai abin da za mu yi mu yi sammako da asubariya kafin su zo lokacin da baba yake ba su mu girba gonan kawai mu tarkace komai sai dai su zo su samu fili fayau mun kwashe hatsi abin kudiri kawai suka yi ba ba su kai ga aikin ba niyyar zalunci bai kai ga ma aikin ba amma ko da suka koma su suka samu gonar ta kone gaba ɗaya sai suka ce lallai lallai mun kasance a zalimai to don haka aikin alkhairi malam Allah subhanahu ta'ala yakan taimake ka ta inda baka sani ba kuma aikin sharri yakan jefa ka cikin fitina ai na sha bayani da yawa daga cikin mutane sukan shiga cikin fitina su ma ba su san abin da ya shigar da su ba zuciya ce ba kyau Allah subhanahu wata'ala shine mai kowa mai komai mai dole mai tarsashi abin da yake so ko ka ki kai sai ya tabbata ko ba ka so abinda Allah ya zana sai ya tabbata subhanahu ta'ala to sai ka zo ka damu kanka ka ce wai abinda Allah nan ya zano wanda tun kafin a yi kakanka na tafas abin ke cikin allo tsararren allo wai yanzu kana son sai ka canza shi kai waye kai sai dai ka kare a lalace kuma ka mutu kai kadai kamar yadda asin dan wa'il ya rasu ya kasance mai yankakken baya haka zaka kare saboda ka sama kanka damuwa kuma damuwar ita ce za ta kashe ka to ya kamata ci musulmi duk inda yake ya zanto an san shi da alkhairi kuma ya zanto kana yada alkhairi hadisi yana cewa khairun nas man yanfa'un nas mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanar da mutane mafhumul mukhalafa wa sharrun nas man yadurru nas mafi sharrin mutane kuma wanda ke cutar da mutane yanzu kai zaka makan kama auni ka gane in har misali kana da amfani cikin mutane za ka iya sani in ma ba ka da shin ka iya sani saboda duk abin da ka ji mutane suna faɗa a kunnuwanka a yanzu da lafiyanka da rai kana tuntsarawa aka kai ka ɓashe ma shi za su ɗaura su faɗa ai ba wani sabo in ana ka ana mutumin kirki bawan Allah to in ka mutu ma haka za a faɗa amma ka ce kai wannan mutum mai tsananin sharri da rubuce-rubuce to haka za a ci gaba da faɗa haka za ka ƙaji don haka Allah muke roƙo ta'ala ya taimake mu akan bin sunna kuma ya taimake mu akan kyawawan ayyuka malam mu je gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala hadha firaq bayni wa baynika سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا to in ba a manta ba tsakanin malami da ɗalibi a jiya karatunmu alaihi masalatu ɗalibin da kansa ya ce da malam in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra in na sake wato da ganganci ko kuma a cikin sani na tambaye ka wani abu da ka aikata to yanzu ka sallame ni kar ka sake abota da ni ka riga ka datse mani dukkanin hanzari da zaka datse to sai kuma ya nanata domin an tafi an samu bango zai faɗi a wata alƙarya mun ce an ce sunanta Ubulla an ce ba gashi nan zan suka na malamai sai ya ce qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra yace to yanzu kam wannan shine rabuwa tsakanina da kai amma kafin mu rabu da kai zan baka labari daki-daki tun daga abu na farko da ya faru har zuwa wannan na uku zan karanta maka dalilin da ya sa na aikata Imam sibawai ya ce idan da ba ƙur'ani ba ne yana iya cewa haza firaƙo baini na amma ta ce haza baini wa baini wannan ita ce rabuwa tsakanina da kai ma'ana littaukit ya karfafa. ba sauran wani abu da zai sake haɗa ni da kai kamar yadda zaka ce ne akhzallahu akhzallahu alkadiba minni wa mink Allah ya tozarta mai ƙarya tsakanina da kai kana iya cewa akhzallahu alkadiba minna ba sai kama mai ta minni wa abinna minni wa minka ba amma min babu saboda ka karfafa magana yace to yanzu ba sauran abota ba sauran magana tafiya ta riga ta yanke yanzu tsakanin da kai shikenan mun yi sallama نعم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا إذن وأن مواقف ولا nan غداء أكد da muka annabi Musa alaihi salatu wassalam a wani karocin a rayuwarsa ta baya ya cimma irin waɗannan abubuwa guda uku ko ko makamantansu ai kaga lokacin nan alqur'ani ya nuna mana cewa fir'auna yana kashe maza ne kuma yana barin mata da rayuwa har ma tarihi ya nuna mana cewa fir'auna shine farkon mutumin da ya abubuwa guda biyu antanantar na mata wato au fir'auna shi ya fara yi saboda duk wata mata mai ciki a ƙasar misra an san wace ce an san matar wace ce an kuma san watannin cikinta sannan fir'auna shine mutum na farko da ya fara ɗaukan matakin kare kujerarsa ta mulki amma dukkanin abubuwan guda biyu babu wanda ya amfane shi saboda a tsarin Allah subhanahu ta'ala bai tsara haka din ba ai kaga saboda tsaro irin na fir'auna duk ruwan misra gaba daya ta karkashin gidan sa yake wucewa da haka yana alfahari da haka ce akwai aljanna yace alaysa li milku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yurid an ce wai a cikin aljanna akwai koramu to shin yanzu ni ba aljanna bace ni nake akai saboda duk ga ruwan misra ta karkashin gidana yake wucewa wai shin ko ba ku gani bane shin ni ne na fi alkhairi ko ko wannan wulaƙantaccen da bai iya tarkacewa ya gane magana wai annabin Allah Musa to kun ga duk da wannan mataki na fir'auna da yake alfahari yana cewa sanu qatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum za mu kakkashe maza mu bar mata mu kuma masu iko ne a kansu. ai kaga har ake dinga yi وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا غائبون وإنا لجميع حاضر gashina yace a aika ƙauye kauye kauye don mai aqida mai tunani irin na annabi Musa a kawo shi nan dan waɗannan 'yan tsirarun mutanen suna sun zira mu suna ɓata mu suna sa mu fishi to da fir'auna ke sawa a je a nemo a gidajen mata da maza yanzu sai ga abin nan ya zo gidansa mahaifiyar annabi Musa Allah subhanahu wata'ala ya mata ilhama wa wahaina ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin Allah subhanahu wata'ala ki shayar da shi mu ne zamu bashi kariya mu zamu kare shi fir'aunan da yake tura dakaru gida gida gida gida ana bincike to ki sanya yaron nan naki a cikin akwati ya tafi gidan fir'auna za ki ga ikon Allah subhanahu wataala haka kuma aka yi aka saka ɗa ɗan da ake bi a nema yanzu to she kawo kansa to ai kaga kai da kake neman abu yanzu bare ya zo maka yayi kamata kai ka aiwatar da abin da kake yi to amma yadda zaka gane iko na Allah abin da ya zartar duk shedanancin shedan baya tasiri haka za ka gaji ka kare ka bar shi ba abin da ka yi sai matar ta ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wannan yaron ka ganci kyakkyawa kar ka kashe shi Sai za mu ci gajiyarsa zai amfane mu muna iya daukar sa yaron gida sai kuma zama convinced ai shawara ce tsakanin kaga dadin aure kenan <laughs> shawara ce ni zan yi kaza a'a ka yi kaza amma baka da auren sai dai ka taka kare a shago <laughs> to baka da abokin shawara ana fahimta kuma ka san rashin aura in ka ji ma yakan haifar da cin kai <laughs> ƙwarai su ai shine hikiman da za a nasa ya aure tun ashirin da biyar saboda in shekaru suka zo ba to kan zai ci tarkizin zai warware <laughs> ana fahimta ta ce ya ce ta ce ya ce to shikenan a bari ashe kuma shi ne zai tunkuɗe mulkin shi zai ansa da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga irin wancan mawkifi ba a teku aka sa shi ba to yanzu kuma ya gasu shi shiga cikin teku cikin ainihin jirgin ruwa shi kuma amma yanzu shi ɗalibi ne malaminsa kuma ya fasa jirgin ruwa kaga kan kusan akwai coincidence abin da ya faru a can ya akwai similarity tsakanin su da wani haka kuma abu na biyu mun karanto da ku anan annabin abinan khadir alaihi salam ya kashe ainihin wani yaro matashi kyakkyawa annabi musa irin wannan ya taɓa sa. a lokacin da ya wayi gari fa asbahat almadinati khaifa yatarqab fa idha alladhi ah, menene yastasriqu qala lahu musa innaka lagawiyyun mubin wato ainihin ah, fa idha alladhi abinan ah, fada ya hada tsakanin magoya magoyin bayansa da kuma ainihin magoyin bayan fir'auna wannan fastaghasahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min aduwi fa wakazahu Musa fa qada alayhi annabi Musa da yazo sai ya mari wancan sai ajali ya sauka to kaga anan kuma malamin sa shi ma ya kashe ainihin yaro kyakkyawa sai dai bambancin su a shari'ar annabi Musa babu kisa amma wannan kuma umarni ne Allah subhanahu ta'ala ce a kashe saboda wasu dalilai da zamu karanto a nan gaba kaga similarity na biyu kenan sannan abu na uku annabi Musa a tafiyarsa da ya yi Madiyana ya je ya cimma wasu 'yan mata guda biyu suna rakuɓe walamma warada ma a Madiyana da alaihi ummatan minan nas yasqul wa wajada min dunihim imra'atayn tahudan qala ma khabbukuma qala la nasqi hatta yuzira ar-ri'a wa na shaykhun kabir sun zo za su ɗibi ruwa suka ce amma ba za mu yi cuɗaniya da maza ba yace to ku dakata sai da suka gama sannan shi ya buɗe rijiyar da kansa to kaga yadda ya aikin buɗewa da ɗagawa yanzu malamin shi shi ma ya yi aikin bango ya yi aikin ƙasa ya mai da bango ya daidaita shi kaga abin da ya faru da shi a waɗancan shekaru yanzu kusan a kaikaice sun zo sun nanatu don haka sai ce haza firaqu baini wa bainik wannan shine rabuwa tsakanina da kai sa'unabbi'uka da sannu zan baka labarin bi ta'wili fasarsarin ma lam tastati abinda ka gaza sabran alaihi hakuri a sa duk waɗannan abubuwa da ka kasa hakuri yanzu zan fara karanta maka su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ga suna amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba yace amma safina wannan jirgin ruwan da kaga na sassake shi na kurma shi to fa ne masakina ya amaluna fil bahr wannan na wasu masakai a cikin isra'iliyat an ce adadin su mutum goma ne mutane biyar daga cikin su nakasassu ne ba su da karfin da za su iya aiki amma mutum biyar daga cikin su su ne suke aiki su nemo abin da waɗannan za su ci ya'maluna fil bahr suna yin aiki a cikin teku fa aradtu an a'ibaha sai nay nufin in aibanta ta imamu mujahid yace radiyallahu an ai ahriqaha nay nufin in kula ta wa kana wara'ahum malik ya kasance a bayansu ko kuma a gabansu duka ana fassarawa saboda wara a larabci yana ɗaukar ma'anoni guda biyu za ka iya cewa wara baya sannan wara gaba duka malamai sun fassara ya khudhu kullu safina yana ansan kowane jirgin ruwa ghasba da karfin tsiya don haka wannan shine dalilin da yasa na burmata to anan malaman mu magabata sai suka saba rahmatullahi alai shin tsakanin faqiri da miskini wanne ne yafi wani walwala wasu daga cikin malamai suka ce miskini yafi faqiri saboda miskini yana da abin da zai ci yau me ce hujjan ku suka ce wannan aya amma safinatu fa kanat masakina amma jirgin ruwa ta kasance ga ainihin masakai ne suka ce to in har miskini zai iya mallakan jirgin ruwa ya nuna cewa ya fi fakiri wadata da kuma dama dama amma shi ko fakiri shi bai ma da abin da zai ci yau me dalilin ku suka ce saboda Allah subhanahu ta'ala shi ya fara ambato a cikin ayan zakka إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم, قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله سكت تتندشي أكفارا أنبتو أتكين زكاة يانون شي هالين سيافنا مسكيني تبقى بريوة تو أما دي كودا مسكيني نبي فكيري كو فكيري يبي مسكيني suna da fuskar da ta tara su ita ce kowanne bai da shi muna fahimta don haka sai ce in muka koma kuma a nan za mu ga ya ce lima sakina bai ce lima sakini ba allamu anan harfu jarji kamata ya yi a cikin karatun ku da kuka karanta a ce lima sakini yi masa kasara. to amma ƙa'idar larabci duk abin da zo a zuni mafa'il ko mafa'il ba a yi masa kasra in ba ya samu alif da lamun ba ko kuma an yi idaf وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يقو بعد ال ردف إن با إضافة أكي متبع أكا جنجي ناشدة ونسونا كوكما ألف دلام يشي جيشي تباب تحال تزائمة كترة الله سبحانه وتعالى نتوى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الله سبحانه وتعالى ياتي مكيكو أولا ريما بنجا تسيمو كوما كوما أبين دمالمسكتي منين معنى وراء imamu qatada da abu ubaida da ainihin ibnu qutayba rahmatullahi alaihi suka ce an wara bi ma'ana ama ai wa malik a gabansu, su tunda za a je a same shi ne akwai yana ansan ainihin jirgin ruwa sai suka ce larabci yana ɗaukan ainihin amma ibnu Afiya da zajjaj suka ce a'a abinda ake nufi wannan kalma wara a larabci baya baya ne to amma ayyan ma kana su waɗanda suka kafa hujja da cewa wannan kalma yana da harshen damo ana iya amfani da shi positively da negatively a wurin tabbatarwa da wurin korewa suka ce ai ga wani mawaƙi can ma yana cewa tarju banu eh, marwana sam'i wa ta'ati a tarju banu marwana sam'i wa ta'ati yace banu marwana suna son ɗa'ata da kuma biyayya ta wa qaumi tamimun Walfalatu falatu wara'iya yace kabila ta sune tamimu sannan daji wara'iya alwara a nan yana gabana ba baya ba suka ce da wannan dalili muka ce wa kana wara'ahum ai amamahum a gaban su akwai sarki wanda yake ansan ainihin kwale-kwale sannan an samu ibnu jarir tabari rahimahullah ya rawaito da isnadinsa yana cewa akhbarana ma'mar an qatada ma'amar ya ba mu labari daga katada yana cewa yadda abdullahi Ɗan mas'ud yake karantawa radiyallahu an wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin salihatin ghasba shi yana ƙara salih to amma wannan mu a wurin mu abinda malamai suka ce wannan min jihati tafsir bangaren tafsiri ne amma ba wai a rubuta cikin alkur'ani ba saboda yadda ka san iyayenmu da suke rubutun allo zaka ga rubutun allo bugun hannu zaka ga a gefensa kowa yakan dan rubuta wani abu haka to su ma sahabbai radiyallahu anhum haka suka kasance kowa da ƙur'aninsa littafinsa na rubutu to yakan rubuta wani abu a gefe ba mamaki sharhi ko ma'anan kalima to shi rawi in ya zo sai ya ce na ga wane ko na ga kaza ya rubuta kaza a ƙur'aninsa to amma ba zai tantance ya bambance cewa ba qur'ani bane wannan fassara ce koko ya rubuta ne don sharhi ko karin bayani amma asalin qur'ani wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba babu salihu a cikin sa ina fata muna fahimta na'am wa amma al-ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma fa khashina an لنرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما الله سبحانه وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الغلام أما شي والنيار وند قدر ينكع عليه الصلاة والسلام يا تبت أشكي رواية البخاري رحمة الله عليه يا تسننشي جيسور كما أكنتي حيسور sunan yaron kenan jai su kamar da imam al-qurtubi yace ya kayyada a cikin jami'insa ta hanyar marwazi sunansa jaiso shi kuma sarkin sunan shi hudat bun budat hudat bun budat sunan sarkin kenan yaron kuma sunansa jaiso a don haka shi wannan yaron fa kana mu mu'minin iyayensa sun kasance mu'minai ne su biyu da wannan malamai suke cewa idan uba ya kasance nagari Allah subhanahu wata'ala yakan taimaki zurriyarsa a bayansa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء idan ko uba ya kasance gashi ga kamarsa to ƴaƴansa haka suke tashi a tambaɗe a bambaɗe a watsi a lalace saboda nagarcin uba yara sukan samu kariya da nagarcin uba da wannan aya sannan tuntuɓe daɗin gushi duk mutumin da yake jin tsoron iyalansa a baya abubuwa guda biyu ya ce zai wato ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ya faɗi zance na daidai kada ya kasance makareci Allah yana cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida duk mutumin da yake tsoron iyali yace ai yara ne nake tsoro ni yanzu ma in na mutu ya zafi yi to abu biyu za ka yi ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka faɗi magana ka daidai duk abin da yake daidai ne ka kasance a kansa kar a same ka da kitifi da dasisa da gunzugulu da bimbini da fita da kulle yadda kai haka za ma muna fahimta don haka kaga mahaifinsu shi nagari ne amma su ba an baso nagarkinsu ba ba ma a kawo labarinsu ba amma saboda mahaifin nasu nagari ne na aifan na sai muka sani ko kuma na ai fakarihina muka kyamaci an yurhikahuma kada wannan yaro ya daura ma iyayen tughyanan ɗagawa wa kufran da kuma kafirci saboda galibi yara tausayinsu yakan ja iyaye zuwa ga halaka da wannan nake so ɗan lokaci kaɗan ya rage za mu wani mu zo mai wani ɗan deliberation haka tun muna makarantar shekara kusan arba'in in za mu shiga mota sai a ce ba a ɗaukan yan tudun wada wannan maganar na jin san da ku ko ba haka ba ne tudun wada sai sai ƙaurin suna haka ne ko da ya yi abu sai ai ka san shi asalin ɗan tudun wada ne ko ba ka ake faɗa ba ko shi ya bugi ƙirje ce ai zan nuna mai ni ɗan tudun wada ne a to wai shi yan tunin wadan wasu al'umma ce ba su ba na gari a cikin wannan sunan mu ba za mu kankare shi ba abu sama da shekara arba'in kuma sai zama na ɗin a lokacin in za mu makarantar sai in an shiga mota abin da ke faruwa sai yara su fita su gudu kawai ba za su biya kudin mota ba lokacin ma naira ɗaya naira biyu ake biya amma abin yana ta bibiya yana ta bibiya kuma din mun tashi kowa ya zo tunkaho yake da shi ɗan tunin wada ne ke kaza yanzu ina son kowa ya sakin memory kafin mu kai gaba menene ya haifar da wannan lalacewa kuma ya za a yi a gyara za mu zo za mu yi tambaya fisikali saboda duniya suke saurari wannan lalacewan kaga dai muna da abubuwa daban-daban kaga akwai 'yan kwacen waya akwai 'yan shara ko ku bani sunayensu sai zuwa 'yan sara suka su ne 'yan sulhu da 'yan ba sulhu ana fahimta to duka waɗannan abubuwa ina son kowa ya satin yanzu kafin mu kai gaba dan zan dan ba da lokaci ina son ji me ya haifar mana da wannan ta'asa kuma yaya kuke tunani a tunaninmu za mu magance wannan matsala don wannan is never a good record a dinga muku tagin da cewa ai ai wai kai 'yan tunin wada misali kun taɓa samun labarin wata mata ana kiransa biki bala'i yawa masu yan shekara arba'in zuwa sama ya sun san kun san kaɗan daga cikin tarihin ta in faɗa yadda daba ce yadda wuri ce wuka da kwalwa bai shiganta sai ta yi tsirara ta dinga ta ce maka to gashi ta shirya kai ka shirya to shin yanzu a jingina mutum da balki bala'i wani abu ne mai kyau tudun wadannan akwai makarantun islamiyya tudun wadannan akwai doktoci tudun wadannan akwai mahaddatan qur'ani tudun wadannan akwai akwai akwai me yasa wannan suna har yanzu ke bibiya ba za mu kankare shi kuma me ya kawo wannan batanci eh za ai za mu zo insha Allah za mu tambaya don haka iyayensa muminai ne amma sai muka ji tsoron kada ya tirsasa su ya kai su ainihin abin da ba za su yi ba ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innal ghulama alladhi qatalahu al-khadir tubi'a kafira wannan yaro da khadir ya kashe an tashe shi ne akan kafirci walau asha idan da ya rayu la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufra da ya daura ma iyayensa dagawa da girman kai da kafirci saboda tsananin son da suke mai duk abin da ya jawo za su bi shi to sai aka ga tunda su nagartattu ne shi yanzu bari a raba shi da su sai aka yanka shi don haka su sun huta a wannan masallacin wani ya taba kashe wani muka zo nan ga sarki na Allah ya kara masa lafiya ya san wannan magana muka taro nan matar ta zo nan da riƙabi na mata wankin babban bargo sai wani rawi yake ce min wai ai ita din nan wai har taimako take an san ma yara akan wai in sun kashe mutum shi kenan maganar ta mutu sannan kuma duk abin da suka yi ita za ta tsaya ta sai da wannan ta ɗaga wancan ta sai da wannan sai ta je ta kwaci yaran nan kuma malam in ka gansu ƙirar da Allah ya musu za su iya noma masara hekta ɗari biyu maimakon ta yi engaging su akan abin da ita za ta samu taimako Allah ta'ala wai a'a sai ta shagaltar da kanta akan wai ta nema musu wai asiri wai akan in sun kashe mutum shi ke magana ta musu wai nan aka zo an kashe wani wai aka zo wai za a ban haƙuri ta ah, count me out ba wannan magana shi yana son ya rayu ko kuna so ya rayu shi ya kashe wani to mu ma we are not having matters yanzu kwanaki nan watan da ya wuce wani yaro fa a wani lokaci can ya taba kashe wani sai ya bace sai ya dawo kawai ya ci gaba da rayuwarsa salin alin lafiya lau ba wanda ya daga magana watan da ya wuce rikici ya haɗa shi da wani ya zo ya ɗauko wuka ya farɗe shi hanjin shi fa tallaba aka yi ko kafin ka ce me ya sake kashe shi to yaushe za mu ta tafiya a haka da rayuwa har a waje a dinga mana gori cewa ai muna haihuwar yara we not control them ba za mu iya control nasu ba kuma ƙarya ne malam aliyu nan da kuke gani da yake zuwa mai rawani ya faru da shi yara kawai suka zo yan shara yana da ɗan kiwon ɗin shi kawai wani tudu wani gangare suka zo za su cire mishi abin nan hannu marikin hannu har yanzu in ka lura hannun yana nakasa. jiyojin nan gaba ɗaya in ka je asibiti lokacin da zaka gan shi gaba ɗaya a buɗe suke sai da aka dinga lallaɓa hannun aka dinga lallashinsa Allah ya taimako yanzu ya ƙame. ba shi nake so in ce ba ka san baban yara da na zo dama da na same shi asibiti na ce su waye suka yi wannan aka ce wasu yara na yan same naka na ce to ko duk abin da za a yi za mu tsaya bayan abin nan Allah da ta kai ƙarshe ba za mu taya maganar nan ba wai sai aka taro mutane har da baban wai in duba girman Allah in duba san manzo Allah sallallahu al'amari kaza sun je sun daga gona sun siyar ana kokari a kashe magana ce magana ba za ta mutu ba kuma kai baka taimaki yaron nan ba to irin waɗannan abubuwan suna nan kaji su da yawa kwanaki can akwai wani wani sogiji haka nan abokin hudda wani ya cire ma wani nan hannu kwat ya cire hannun amma an ɗauki lauya ana ta shiga ana ta fita ana ta kaza ya za a yi wai a danna magana wai shi kuma shikenan shi ya haƙuri kawai haka Allah ya rubuto mai an cire mishi hannu shikenan me ya za a yi to irin wannan abu da ake bari shi ke sawa wannan abu yana ta nasuwa duk wanda ya kashe ku tsaya ku yi gangami ku yi karo karo shi ma a raba shi da ransa ƙa'ida kenan wanda ya cire ma wani hannu ku tsaya ku yi karo-karo shi ma fal a cire hannunsa hannu bai fi hannu ba za ka ga an samu saniki an zauna lafiya amma ya za ka yi ta'asa ka samu bakon kuma su kansu hukuma gwamnati ya kamata su dinga yin abin da ya dace yanzu kwanaki nan wata shida ko bakwai wani da ya je kashe wani nan a kinkina wani yaro wanda ya kira ya ce baban sai na yi ajalin ɗanka ba kuna nan ba ya gudu da ya tafi shi baban ya je report sai aka ce eh wai an yi harsashe an yi tracking yana wurin bayelsa amma abin da muke nema yanzu muna son ka bamu kusan kuɗi dubu ɗari shida wai expenses da miscellaneous da wane ne to dubu ɗari shida ma ni shi yaron ai shi Allah yake taimako na ta hanyar shi <laughs> na daga dubu ɗari shida yace yan abu haka yake Allah na ban ma Allah kai ma na Usman na ba baka aiki har yanzu baka ce min ba wata uku ai ba duk da haka dai aikin da na baka baka bani ba to yaushe za mu tafi a haka yana aika aikan yau matan shi waya ce kawai tafi gidan shi ya tafi ya gudu shi ke nan fara da labarin da kake haka to ina kira ina encouraging duk wanda ya yi ta'asa kar ku bashi ya zauna lafiya duk wanda ya ce uwar shi ba za ta zauna lafiya ba to tare za su zauna amma magana da ake cewa wai an ban ma Allah an yi kaza shi suke samun dama ku yi karo karo ku nemi taimakon Allah a yi rikicin a kai ƙarshe ina faɗin wata magana in za a yi faɗa da kai ka san baka shirya ba kar ka yadda a yi faɗa idan ka shirya aka fara a kai ƙarshe kuma in ka da ya faɗi ka bari ya tashi kan murƙushe shi ai in ka bari ya taso zai gagije ne ku daura just flush him kamar kashi kana bari ya taso za ku daura ne ba zai bari ka huta ba to ya yan tsirarun mutane za su addabi al'umma a kan me to ya kamata tunanin mai canza komai na mai canza ba haka al'umman nan ya kamata su zama ba musulunci ba ya zo ya yi encouraging banditry da insurgency ba ne a'a is a religion of peace ya zo ya kawo saniki da zaman lafiya ne a cikin ƙasa ɗan ko kaga kai ka zama ɗan ta'adda to ba musulmin kirki ba kuma duk wanda zai zo ya tada zaune tsaye we should we should kar mu bari ya dame mu saboda ba wani dalili kai kaɗai ka dinga fahimtar mutane black a cewa addini haka yake addinin kaza yan ta'adda waye karanta da ta'adda annabi sallam ya zauna da yahudawa ya zauna da kiristoci yakan ma an shi jingina ya ba da abu ba mu san wannan tarihin ba ne to ya wasu few people za su bata mana eh, eh, abin nan entity nan to ya kamata mu gyara don haka iyayensa sun kasance muminai ne amma sai muka ji tsoron ko kuma muka kyamaci kada ya zama da cewa ainihin son da suke ma yaron ya ja su zuwa ga kafirci imamu rabi bin anas rahimahullah ya faɗi wata magana duk da babu isnadi a cikinta yana cewa kyanal gulamu ala tariq shi yaron yakan zauna ne akan hanya la yamurru bihi ahadun illa qatalahu aw ghasaba duk wanda ya zo wucewa zai kashe shi ko kuma ya kwace wani abu nasa fa yad'u zalika alaihi wa ala abawai sai wanda aka ma wannan kwacen sai ya mayala mummunan addu'a ya yi ma iyayensa mummunan addu'a sakamakon wannan kawai aka ce a yi eliminatin nashi kawai a huta Allah subhanahu ta'ala ce faradna sai muka yi nufin an huma rabbuhuma khairan min mahalicin su ya sauya musu mafi alkhairin sa zakatan a wurin aiki koko da tsarkaka wa akraba rahma da kuma mafi kusanci zuwa ga tausayinsu kuma riwaya ta tabbata Allah subhanahu ta'ala ya musanya musu da ainihin yarinya jaririya saboda duk ɗan da ba zai taimake ka ba babu amfani saka a wahala Wai me amfanin haihuwa ne ba ka huta ba to yau ya ja kotu gobe ya ja station gata ya ja can jibi ya ja nan a to me amfani wannan haihuwa saboda kana haihuwa ne in ka kai wani stage da kake son Allah ya hutashe da kai yaron ya sai take over sai na gaba ya koma baya kai uba ka zama dan shi dan ya zama uba yadda kake kwaba mai aje sai ce a ba haka za a yi ba kaga yadda ya kamata ai saboda kai daga ka kai hamsin zuwa sama akan jarrabe ka da yawan mantuwa da rudani dan yanzu kana descending ne kana sauka ne hamsin zuwa sama mantuwa takan dame ka sosai duk abin da aka gaya ma baka iya rikici sannan da firgici da imuwa to shi ɗan in ya samu good orientation sai ya taking over sai ya dinga yanzu kai ka zama ɗan shi zai zama shi ne uba zai ya gaidin naka nan ya kai ka can to amma in ya zama na cewa ga yadda yake misali to me amfanin wani yaro na a Kano abin da zai rufe magana da shi aka turo mani yaro ne ya zo wai maman shi ta yi adashi sai ta ce to tunda baka ji ba zan baka kuɗi yadda zan ba kowa ba sai ta ɗan fincicina mishi sauran ƴan uwanta ba ba su wannan abu wai shine laifinta sai tana kiwon ainihin abinan awakai sai ya dinga ɗauka guda goma sha takwas ya dinga ɗauka yana sawa a rijiya ya dinga ɗauka yana sawa a rijiya sai kanwar uwar ta taso za ta hana shi sai mata wani irin duka sai ta karye fas da aka kama shi sai da ya mata ashir ce wai na maɗa kaza ai duka ɗaya na mata na fallata sai aka ce ta ai babanka ma bai da lafiya sai ce eh ai mahan gulba na mai sai mai mahan gulba wai nan na same na da shi shi ma na zauna da shi to me yasa kai haka yace yau shi ma muna da tarihi shi ma haka ma baban shi ai kaga wai ni ma na yau sai ɗana yi mun ni ma to bai amfani wani haihuwa ana fahimta so ya kamata mu tsaya tsayin daka mu nemi taimakon Allah akan ƴaƴa duk ɗan da ba zai taimaka Allah ba zai taimake ta hanyar ka ba to karka yadda ya kawo maka wahala let him be punished ya azabtar da shi ya gane in mai rabon shiriwa ne in ya fito zai nasu amma yau ya ja ka can ka je ka yi murya yau ya kai ka can an je an yi kaza to wata ran zai sa a kama ka Allah muke roƙo shi mana da yara akwai tambaya na wannan yake assalamu alaikum yana ah, malam fatan alkhairi malam ya ce mutum ne yana da azumi a jikinsa sai kuma turki wannan kamar malam ya amsa mutum yana da azumi a jikinsa sai ya bacci mafarki azumin sananan eh wannan ai ina ga kamar shekaran jiya ne an yi wannan tambaya ba laifi bane mai azumi ya tashi da janaba ko kuma a yinin azumin ya yi bacci ya yi mafarki ruwan halitta ya fita masa wannan babu ne. abu kawai da zai yi shine sai ya wanka kuma azumin shi nan wannan tambaya ai mun ansa ta sun ma ina ga wani lokaci can abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sa na alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da shi waɗanda ba su suka ya sha ƙarfin su Allah ka ba su abin biya ɗalibai da suke karatu Allah ka yassare masu Allah ka buɗe kwakwalansu masu neman aiki cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da aikin da ya dace da shi manema aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari masu auren kuma ya Allah ka ba su zaman lafiya wanda kuma suke samu rashin jituwa tsakanin ma'aurata Allah ka zaunar da su lafiya mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya masu neman haihuwa Allah ka ba su nagartattu waɗanda suke da nagarin Allah ka tabbatar da su akan shirya waɗanda aka jarabe su da fantarewan yara Allah ka shirye su matasa da ƴan mata da suka fantare cikin al'umma musulmi Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su marasu lafiya cikin mu gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu dakarun ƙasar nan da suke faɗa da 'yan ta'adda suke faɗa don ƙasa ta zauna lafiya Allah ka ba su nasara Allah dan tsarkin sunanka muna tawassuli da wannan azumi Allah ka ba su nasara waɗanda kuma ake hada baki da su wurin cutar da ƴan ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba za su shiryu ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa ƴan kasuwa daga cikin mu Allah ka yaba kasuwancin su shugabanni da Allah ka ɗaura akan mu Allah ka jefa imani da tausayi da son talaka da ƙasa a cikin zukatansu waɗanda ka sani ba za su shiryu ba cikin su Allah ka kauda mana da su masu yin daidai kuma Allah ka taimake su akan daidai Allah ka taimake su akan bin daidai ka taimake su akan faɗin daidai ka sa su wanye daidai Allah ka ba su mashawarta na gari Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci yara da muke haihuwa Allah ka ba mu masu albarka Allah ka ba mu yaran da za su tausaya mana lokacin da ƙarfin mu ya ƙare waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura waɗanda suke tsare a cikin al'ummar musulmi a ko ina suke ko da dalili ko ba dalili Allah ka kwace su ya Allah ka riske su ka haɗa su da iyalansu 'yan bindiga da suka addabi mutane in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba za su shiri ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa ya Allah muna roƙonka abinda muke iya wa Allah ka huwace mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wani bawan Allah ya matsa Allah ka matsa mashi Allah ka jefa shi cikin fitina ka raya cikin fitina ka sa ya kare cikin kareci duk wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya dame mu Allah ka dame sa don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa wanda ya daga makami a kanmu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da ke yunkurin ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun su bashi Allah ka raya mu da imani ka sa mu kyakkyawan ƙarshe subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk